radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu nun katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan namu koma noma da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi 28 ga watan Nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 22 ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1443 Hijira kamariya. Masu saurare kokon san cewa shekaru 61 da suka gabata rana irin ta yau wato 28 ga watan Nuwamban shekara ta 1960 kasar Murtaniya ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan Faransa mulkin mallaka. kafin haka da turan portugal ne suka fara mamayar kasar murtaniya a cikin karni na goma sha biyar miladiya daga nan kuma sai turawan holland bayan su kuma turawan ingila da karshe da a shekara ta 1903 turawan faransa suka mamaye kasar ta murtaniya sai kuma shekara ta 1960 kasar murtaniya ta samu 'yancin kanta bayan wani zaben raba gardama da aka gudanar a kasar wanda sakamakon sai nuna cewa mutanen kasar suna bukatar 'yancin kansu kasar mutane tana makwabtaka ne da kasashen algeria mali da kuma senegal masu aure ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau majalisar dokokin kasar iran ta cire dokar samar da wakilan malaman addini da kuma na larduna a kasar iran daga cikin majalisar ministocin kasar domin kakaɓe hannun malaman addini daga cikin siyasar kasar baki daya amma sakamakon rashin amincewa da malaman addini suka yi da hakan na tsawon kimanin watanni biyu daga ciki kuwa har da marigayi imam kumeni da karshe dai sarki Raza Khan ya amince ya sake dawo da wannan doka domin ta ci gaba da aiki bayan da al'ummar ƙasar su goyi bayan malaman addini da ƙarshe masu saurari kukun san cewa shekaru 50 da suka gabata rana irin ta yau wato 28 ga watan nuwamban shekara ta 1971 bayan janyewar sojin birtaniya daga tsibirin abu musa da tambu sugura da kuma tambu kubra waɗanda suke kusa da mashigar ruwa ta tekun farisa da ake kira mashigar hormuz waɗannan tsibirai guda uku masu matuƙar muhimmanci ta fuska tsaro sun koma a ƙarƙashin ƙasar iran tafi haka dai turawan sama mai waɗannan tsibirai ne a shekara ta alif da da 1887 domin kula da harkokin kasuwancin su a yankin tekun fasha da kuma bahar oman amma a shekarar ta 1971 saboda matsalolin tattalin arziki da siyasa birtaniya ta janye daga waɗannan tsibirai guda uku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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta ga labaran duniya mai karantawa muhammad amin farko muhimman kanin kayayyakin da iran ke fitarwa da ba na man fetur ba zuwa kasashen waje sun kai kashi 42 cikin 100 ƙungiyar hamas ta gargaɗi game da ziyarar da shugaban isra'ila ke shirin kaiwa masallacin ibrahimi asusun yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce akalla makarantu 25 ne a kai hari a shekara ta 2021 a najeriya dan wasan kwallon kafa na real madrid benzema zai buga wa kungiyar wasa na 500 da 77 a yau. Yanzu kuma ga labaran bi da bi. Kayakin da ƙasar Iran ke fitarwa da ba man fetur ba zuwa kasashen waje sun kai kashi 42 cikin 100. Rawatanni sun nuna cewa alƙalman da hukumar kwastam na ƙasar Iran ta fitar ya nuna cewa adadin kayakin da ƙasar ke fitarwa zuwa kasashen ƙetare da ba dangogin man fetur ba sun kashi 42 cikin 100 daga watan maris zuwa nuwamban shekara ta 2021 da muke ciki da kudin su ya kai dalar amurka biliyan 31.1 mahadi mir ashrafi shugaban hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa na kasar iran ya faɗi cewa abubuwan da suka shafi dangogin man fetur da kasar iran take fitarwa sun kashi 43 cikin 100 wato kusan rabin abubuwan da iran ta fitar a cikin watanni takwas da suka gabata muhimman kasashen da iran ta fi aikewa da kayayyaki sun hada da kasar china da kudin su ya kai dala biliyan 9.1 sai kuma kasar iraki da yawan kudin ya kai dala biliyan 6.1 sai kuma kasar turkiya mai dala biliyan 3.8 har ila yau ya kara da cewa kayayyakin da take aikewa zuwa ɗaya dolar larabawa ya kai dala biliyan 2.9 sai kuma kasar afghanistan inda ya kai dala biliyan 1 da ɗigo ashirin da bakwai. Ƙungiyar Hamas ta gargaɗi game da ziyara da shugaban Isra'ila ke shirin kaiwa masallacin Ibrahimi. Rutani sun bayyana cewa ƙungiyar gwamnati ta Hamas ta yi gargaɗi game da duk abin da ya faru. Idan shugaban Isra'ila Isaac Herzog ya kuskura ya ziyarci masallacin Ibrahimi da ke birnin Khalil a gabar yammacin kogin Donan da mamaye a lokacin bikin Hannuka na Yahudawa. Har ila yau Hamas ta bayyana haka a matsayin tsokana da cin zarafin wurare masu tsarki na Musulunci. a nasa bangaren ismail ridwan wani babban jami'a a kungiyar ta hamas ya faɗi cewa kunna kendir ɗin wata tsokana ce da har harzuka falastinawa da kuma keta alfar masallacin ibrahimi don haka ya kira ga dukkan al'ummar falastin da su kawai da kai daga wannan yunkuri na tunzura su a ila kungiyar hamas ta kira ga al'ummar falastin da su miƙe domin ganin sun dakatar da shirin da isra'ila ke yi na gudanar da bikin kunna kandir na yahudawa a harabar masallacin kudus bangaren da musulmi suka mallaka asusun yara na masar ɗinkin duniya unicef ya ce akalla makarantu 25 aka kai wa hari a shekara ta 2021 da muke ciki a wani rahoto da asusun yara na ɗinkin duniya unicef ya fitar ya bayyana cewa a shekara ta 2021 kadai an kai farmaki a makarantu 25 a najeriya tare da sace ɗalibai 440 har ila yau ya faɗi cewa yankin afirka ta yamma ta tsakiya shine ke kan gaba wajen rikice-rikice wanda suka shafi yara ƙanana a shekaru biyar da suka gabata a cewar unicef yara na fuskantar haɗarin rikici an kwashe shekaru goma sha biyar a da rikici a yankin arewa maso gabashin najeriya kuma an kashe dubban yara tare da rawanta wasu da 'yan garkuwa da wasu da kuma barin su a sansanin 'yan gudun hijira wanda hakan tauye haƙƙin ɗan adam ne ƙididdigar da aka fitar a sabon rahoton da unicef ta wallafa ya yi kira da a ƙara goyon bayan kare haƙƙin ƙananan yara da kuma kawo ƙarshen rikice-rikice kuma saurare labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran a ɓangaren wasanni za ku ji cewa dan wasan kwallon kafa na Real Madrid Benzema zai buga wa kungiyar wasa na 577 a yau. A yau Lahadi ne kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za ta ke da Sevilla a wasan mako na 15 a gasar La Liga a Santiago Bernabeu. Karim Benzema yana daga cikin jerin 'yan wasan za su buga wa Real Madrid wasa a fatawa da za su yi a babbar gasar kwallon kafa ta cin kofi ta Sifaniya. Wannan shine karo na 577 da ɗan ƙwallon tawagar Faransa zai wa Real Madrid. Zai kuma yi kankan da Jose Antonio Camanto a mataki na takwas a jerin waɗanda ke kan gaba a yawan bugawa ƙungiyar wasa. Benzema ya ci wa Real Madrid ƙwallo 294 a wasannin da ya buga mata. hadda wadda ya zura a raga a gidan Sherif a gasar Champions League. Har ila yau ya buga kwallo 135 a gasar zakarun Turai shi ne na hudu a jerin wanda suka fi cin kwallaye a Champions League bayan Cristiano Ronaldo mai 140 da Lionel Messi mai 123 da kuma Robert Lewandowski mai 82. To da ƙarshe za ku cewa nahiyar Afirka ba dandalin gasa tsakanin manyan ƙasashe ba ne. mataimakin masaraukin wajen kasar sin wun jingo ya ce bai kamata a nahiyar afirka ta zama dalin gasa tsakanin manyan kasashen duniya ba ya kamata zama dalin haɗin gwiwa ne na ƙasa da ƙasa yu jingo ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da aka yi a jiya a birnin beijing yana mai cewa taimakawa nahiyar afirka haƙƙi ne na bai ɗaya da ya rataya a wuyan masu faɗa a ji na ƙasa da ƙasa ya kara da cewa kasar sin tana maraba da fatan ganin an kara samun haɗin gwiwa da sauran ƙasashe da nahiyar afirka da yake jaddadawa kan wannan batun shugaban sashen kula da harkokin nahiyar afirka na ma'aikatar harkokin wajen sin wu peng ya ce ya zama wajibi bukatun afirka su kasance jigo cin haɗin gwiwar sin da afirka da ma sauran ƙasashe da nahiyar ta afirka To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuwa saurara da suka zo muku kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Madala Aminu Ibrahim Kiyawa kenan ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma tare da Mustapha Adam. mu koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu dubi ne akan iri na shuka. yadda ƙasar najeriya take a matsayin ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin da suke samarwa da ƙasashen yammacin afirka irin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu zai gudana. ƙasar najeriya ce take samar da kaso 50 cikin 100 na irin amfanin gonar da ake shukawa a ƙasashen yammacin afirka majalisar ƙasa ta irin amfanin gona ta najeriya nasc kamar da ake kiranta ita ce ta sanar da cewa ƙasar najeriya ce take samar da ƙasashen yammacin afirka da kaso 50 cikin 100 na irin amfanin gonar da suke shukawa babban daraktan majalisar dr philip ojo ya gabatar da jawabi akan shirye-shiryen taron afirka da za a yi dangane da iri na wannan shekara ta 2021 ojo ya ƙara cewa manufar taron da wannan shiri shine lalubo hanyoyin da za a ci gaba da samar da irin shuka mai nagarta da dama daga cikin ƙasashen yammacin afirka din sun aikawa da najeriya saƙo na jinjina da kuma buƙatar suna son su je domin yin nazari a kan irin amfanin gonar da najeriya ɗin take samarwa ƙasashen da sun nuna gamsosu da jin daɗinsu da najeriya ta yi fice wajen samar da iri mai nagarta ojo ƙara cewa daga cikin ƙasashen da suke son zuwa najeriya ɗin domin yin wannan nazarin da akwai cote d'ivoire sierra leone da kuma gambia ita ma kasar ghana kamar yadda ojo ya bayyana za ta halarci taron akan hanyoyin inganta iri wanda za a yi a tarayyar najeriya din. to zama najeriya da gwamnatin tarayyar kasar ta bayyana cewa aikin gona yana rage dogaro da kasar da take yi da man fetur wajen samun kudaden shiga ministan aikin gona dr muhammad abubakar ne ya bayyana haka a birnin abuja dr abubakar ya kara da cewa zuba hannun jari da aka yi a fagen harkar noma yana haifar da ɗa mai ido domin yanzu ƙasar ta zama a kan gaba wajen samar da shinkafa da dawa a faɗin afirka hakanan kuma ita ce ta biyu wajen samar da gero a nahiyar ta afirka baki ɗaya a kan noman doya da kuma rogo to najeriya ita ce ta ɗaya a duk duniya baki ɗaya kamar yadda bayanin ya bayyana sai dai ministan ya nuna cewa da akwai buƙatar a ƙara zage damtse domin ganin cewa an samar da ci gaba a waɗannan fagage daban-daban na harkar noma da kiwo To ma sauraro a nan za mu da sa'aya amma kafin mu karkare muna ga ta ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu dauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya.

Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na Iraniya domin nishaɗantarwa. Lokaci ya zan haɗa ku da Kamal Kadiri a cikin wannan waƙa da ya shirya mana. Da matan masu haskanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. عزیزم وەرایە عزیزم وەرایە وەرە کوردستایان خەم لە بیربەرە عزیزم وەرایە عزیزم وەرایە وەرە کوردستایان خەم لە بیربەرە وەرە گیانەکەیم گەرەوین داری بد بە مەسەیری تام گەڵ ڕووبانی ببینی گۆڵی سرێ وارەکەی تیشکی هەتاوی دەمێ وارەکە ئازیزم وارایە ئازیزم وارایە وەرە کوردستایان خەم لاویربەرە ئازیزم وارایە ئازیزم وارایە وەرە کوردستایان خەم لاویربەرە عزیزم ورا عزیزم ورا ورا کردستان خم نبیر ورا عزیزم ورا عزیزم ورا ورا کردستان خم نبیر ورا ورا بد با ما سرچه چه و دلود کی بفرین ببینی عاشق بۆ بنیوە بۆی شەو بۆ چنووری ببینی سەمای هەڵاڵی سووری بۆ بنیوە بۆی شەو بۆ چنووری ببینی سەمای هەڵاڵی سووری عزیزم ورا عزیزم ورا ورا کردستان خم لبیر برا ببین برگی جنوب یاوی کرد جلی رنگ ما و جوانی لاوی کرد که واو سلطا و فیز جرچناک و سروین سخمه و میخگمان کلوان و پشتوین ڕانک و شوخا و پوزەوانە و شایە و کریتە و فەرەنجی کلاش و دەسما و ڕانک و چۆخا و پوزەوانە و شایە و کریتە و فەرەنجی کلاش و دەسما ئازیزم وارایە ئازیزم وارایە وەرە کوردستایان خەم لا بیربارە ئازیزم وارایە عزیزم وەرە hamla an gaishe ka kamal kadiri a cikin wannan waka da ka tsara ma da fatan masu son amfana kuma sun ji daɗin shirin kuma anan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar waƙar. se podía. شد گویی به جای خورشید من زخم خورده بودم وقتی گروه می شد وقتی گروه می شد هوای دلگیر وقتی غروب می شد به جای من زخم خورده بودم وقتی غروب میشد وقتی غروب میشد کاش آن غروب ها را از یاد madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tahir amin ke cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Thank you.